Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za ku saurari fassarar karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin Sheikh Dr. Isa Ali Fantami wanda kamfanin gerawa Oil Mills Nigeria Limited suka ɗauki nauyin kawo muku shi da fatan Allah ya saka wa kamfanin da mafificin alkhairi. Aliyu Safiya na Alhassan ke cewa a yi sauraro lafiya. A'udhu billahi sami'il alim من الشيطان rajim بسم الله rahim.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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kuma muna fatan ya zama shine tafsiri na ƙarshe na wannan wata na ramadana insha allahu ta'ala a yau za mu tashi a kan darasi na 28 ga wata na ramadana hijira ta manzon tsira as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1435 muna cikin sura ta hudu wato suratun nisa jiya mun tsaya daidai kan aya ta 172 yau za mu tashi kan aya ta 173 insha Allah tafsirai da muka gabatar tun daga shekara ta 2010 zuwa wannan shekara dan akwai dan uwa mai sautul Quran Islamic Production da ke jafin opposite Angale House ya hada su a cikin 2 gigabyte ga wanda yake bukata zai iya samun wannan a wurinsa a cikin karamin kudi tun daga shekara na 2010 zuwa na 2014 wato bana kenan da ake karatu zuwa shekara ta 1135 kenan mafu a tsayyar kamar yadda aka saba kuma duka tafsirai da ake gabatarwa a nan da sauran darussa ana iya samu wurin musamman shaguna biyu bayan nasan ana iya samu a shagon darul islam da ke daura da stadium a cikin garin bauchi a nan anguwar wunti a kasuwar laushi da kuma wurin mycd suna da kokarin ajiye kusan jerin gwanan darussa da muke gabatarwa a ga wanda ke bukata ko na tafsirin bana ko wani karatu da ya wuce ko wata muhadara da ya ji wanda ta shafe mu yana kyautata tsammanin za a samu a hannunsu insha Allah ta'ala a kuma ga wanda ya taki taba sayan CD a hannun zai samu namban wayansu a kai ba sai na faɗa ba inda ya duba gidan kasa kasadin kowanne suna rubuta namban waya Allah ya samu wanye lafiya jiya mun yi karatu akan ayoyi da ke bayyana mana cewa isa alaihi salam ba ɗa ne na allah subhanahu wa ta'ala ba bawa ne na allah subhanahu wa ta'ala allah ne ya halicce shi da wannan kalma innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun ko wa idza qada amran fa innama yaqul lahu kun fayakun kawai matsayinsa bawa ne in huwa illa abdun an amna alaihi ko Waje mathalan li bani isra'ila bawa ne shi na Allah subhanahu wata'ala ba da ba bawa ne da Allah ya masa ni'ima kuma ya sanya shi ya zama abun misali abun koyi a cikin banu isra'ila don haka kuskure ne mutum ya jingina shi da cewa isa alayhi salam ɗa ne na allah ba ɗansa ba ne bawansa ne allah subhanahu wata'ala bai da iyali bai da uba bai da ɗa bai da aboki bai da wa bai da kani bai da kawu bai da baffa shi Allah Allah ne dangantakarsa da kowa shine kowa bawa ne gare shi babu wata dangantaka da ake tabbatarwa ga Allah sai ta bauta muna alfahari da godiya ga Allah da ya mu a matsayin bayi zuwa gare shi kuma Allah ya ba mu ikon amsa wannan suna na bauta na hakika a ramadan mu tashi kan aya ta 173 da ke bayyana mana tanadi da Allah yawa masu imani da kuma gargadi da yake zuwa gare su a ayoyi da suka biyo baya na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillahir rahmanir rahim فأما hmm. wa آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم fa amma na amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na ƙwarai, kwarai fayuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladansu wa yaziduhum min fadlihi Allah zai ƙara musu daga cikin falalarsa wa amma na stankafu amma waɗanda suka yi kama wastakbaru suka yi girman kai fayu'adhibuhum azaban alima Allah zai musu azaba mai raɗaɗi. wala ya ji yajiduna lahum min wali yau wala nasira ba su samu koma bayan Allah wani majibinci mai jibintan al'amuransu ko mataimaki da zai taimake su wannan aya na bayyana mana tanadi da Allah subhanahu wata'ala yayi wa masu imani fa amma alladhina amanu amma jama'ar da suka yi imani da Allah wa amilu da suka yi ayyuka na kwarai a ka'ida ingantaccen musulunci ba a imani babu aiki na kwarai dole idan mutum ya yi imani ya yi itikadi da zuciyarsa ya kadaita Allah su subhanahu wataala ayyukansa to kuma ya biyo bayan wannan da yin ayyuka na nagarta don haka wanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai fayuwafihim ujurahum Allah zai cika musu ladansu Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu anhu ce, cika musu ladansu shine zai kai su aljanna shine aljanna ta za su shiga aljanna Ya ce, malamai suka ce me yasa Allah ya ce zai cika musu ladansu dan duk abin da ka ji an ce za a cika shi to dama akwai wani abu da aka baka sai a karasa maka mutum ne kake bin sa bashin dubu goma sai baka dubu takwas ran da ya kawo dubu biyu zai ce maka me zan cikata maka in ya zo gare ka da ita ce to ga cikatan kudin ka so duk inda aka kira cikatu to dama akwai abin da an riga an bayar malamai suka ce me yasa Allah anan ya ce zai cika musu shiga aljanna suka ce saboda tun a duniya ya musu ni'ima shi yasa yace man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahum hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi sani ma kanu ya'maluna wanda suka aikata aiki na kwarai suna masu imani namiji ko mace Allah ya ce zamu rayar da su rayuwa mai daɗi a duniya a yanzu a rayuwa in kana son jin daɗin rayuwa duniya to yana cikin imani da aiki na kwarai duk wanda ke da imani da aiki na kwarai zai fahimci cewa jin daɗin rayuwa ba a tarin dukiya yake ba ba a sarauta yake ba ba yana cikin wani mukami ne na siyasa ba ba yana cikin kawai tarin ilimin da babu aiki da shi ba ne asalin kwanciyar hankali hayatun ba rayuwa mai daɗi na cikin imani mai imani ya san in ka samu Allah in ka rasa Allah idan aka jinya ta faru Allah ne in ka samu lafiya Allah ne mai imani iya da tabbacin da ba abin da zai faru gare sai abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta masa kuma abin da Allah ya rubuta duk duniya ba mai hana shi wanda kuma Allah bai bashi ba duk duniya ba mai bashi waɗannan ababe su suke taimaka mutum hankalinsa ya kwanta amma in ba haka ba wani zai zauna a rayuwa komai din Allah ya bashi yana da dukiya ta fitan hankali bai san nawa ya mallaka ba iya da mulki Allah ya bashi mai iya yiwa ma yana da immunity a cikin mulkin mulkinsa yana da sarauta an riga an bashi sarautar ma suna nan adadi ba iyaka can an nada can an nada can an nada amma sai ka samu bai da kwanciyar hankali idan ka ce masa yau wace rana ne bai sani ba yau date din yaushe ne ne yana azumi watakila amma ba zai gaya maka yau na azumi aka kai ba in ka ce masa gregorian date din da kake karban albashi ko kake biyan albashi da ita da Allah nawa ne yau bai sani ba suka ga mutane da yawa sun ɗauka wai kwanciyar hankali rayuwa mai daɗi na cikin kuɗi ne ko sarauta ko kuma mulki ba a ko da yaushe ake samun wannan rayuwa mai daɗi a cikin su ba in kaga ka samu rayuwa mai daɗi a cikin waɗannan to dama akwai imani da aiki na ƙwarai tare da kai wannan kuma ka samu ne dalilin imani da aiki na kwarai ba don kujerar mulki da Allah subhanahu wataala ya baka ba so da haka in ka ga basarake iya cikin rayuwa mai daɗi mai nagarta iya da imani ne da aiki na kwarai in ka ga mai matsayin siyasa iya da rayuwa mai daɗi da aiki na kwarai ba dalilin wannan matsayi ba ne ya samu wannan rayuwa mai daɗi Allah ba shi don imani da aiki na kwarai ne haka mai dukiya waɗanda suka fi kowa tashin hankali a rayuwa yanzu su ne wanda suke da darajar wani abu na ni'imar duniya amma babu imani da aiki na kwarai a ciki tare da su ko da akwai imanin a baki ya kare baka ganin sa aikace mafhum tayyib don haka Allah ya ba su hayatun tayyiba rayuwa mai daɗi a duniya shi yasa shigan su aljanna sai ya ce zai cika musu saboda zaman tun a duniya Allah ya ce za mu rayar da su rayuwa mai daɗi daman dukkan aljanna menene a ta ai jin daɗi ne to a duniya Allah ya ce mun ba su hayatan tayyiba man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba don haka tun a duniya Allah ya ba su rayuwa mai daɗi to aljanna kuma sai samu kololuwar jin daɗin shine in ya shiga nan a duniya duk jin daɗinka watan ranka zai ɓaci wata ran mai iya yi baka ci bashi mai iya wata ran ka ji jinya mai iya haka ka ji duniyar babu daɗi wata rana duka zai iya faruwa gare ka daga lokaci zuwa lokaci amma aka shiga aljanna babu cin bashi babu cefane babu rashin lafiya babu zazzabi babu mura duka waɗannan babu su komai zanzan ne shi sa Allah ya ce la yamassuhum fiha nasabun dukkan wani abu na wahala baya shafa mutum a aljanna amma a duniya yana iya shafan ka sa sai ce Allah ya ce zai cika ta saboda masu imani tun a rayuwar duniya Allah yana ba su rayuwa mai daɗi Allah ya mana baiwa da rayuwa mai daɗi wa yaziduhum min fadlihi bayan ya cika musu ladan su shine ya kai su aljanna zai kara musu daga falalarsa sahabi abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu yace cika ta musu da Allah zai ko kuma kara musu falla da zai yi shine za a kira yan aljanna sai a ce to akwai waɗanda suka je wuta ku duba list din yan wuta kowa ya duba wane ne a duniya ya taɓa masa aiki na alkhairi matukar an samu a cikin zuciyarsa akwai tauhidi to za a ba wa ɗan aljanna wannan alfarmar ya kento shi daga wuta ya kawo shi aljanna da haka wanda ya aikin alkhairi a duniya mai biya sai a wani talaka gida ko ya saya masa mota ko ya ba shi jari ko iyalinsa ba lafiya ɗauki nauyin jinyanta ko ya ɗauki nauyin karatun marayu ya taimaka musu ko ya ɗauki hidima dai ta al'umma waɗanda ya wannan hidima din in sun je aljanna Allah zai ce ku je ku ta ku duba ga list nan in dai wanda ya taimake ku a duniya iya da tauhidi to an ba ku iko ku je ku yi cetonsa ku dawo da shi cikin aljanna shine wa yaziduhum min fadlihi Allah yana kara musu falalarsa shine dalilin sun shiga aljanna suna zuwa ma su yi ceton wasu yan aljanna da sharadi sai mai tauhidi in dai aka samu tauhidin sa ya tsaya amma a duniya ya yi ta kwafsa asa, ya saba wa Allah iyaka amma dai akwai tauhidi ana yan toshi a kai shi zuwa ga aljanna mafhum tayyib wannan shine Allah ce zai kara musu daga falalarsa wa amma alladhina stankafu amma wadanda suke kyama suka nuna kyama zuwa ga a ce su bayin Allah ne su ne irin wadanda aka kira a baya suke ga a ce Isa alayhi salam bawan Allah ne kaskanci ne mu fa mun san makin annabawan gaba dai shine annabin mu manzon mu sallallahu alaihi wasallam amma shi ma Allah ya kiransa a matsayin bawa duk da darajarsa subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع بصير كوكما الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب دوك باواني حتى النبي محمد دوك درجة صلى الله عليه وسلم سين باوانسا a da iyayenmu in za su yi tafsirin ayan nan da magabata su kan sukan yi kyamar su ce bawan Allah in mafiya yawa da haka aka koya mana tafsiri a wadancan shekaru ladi Asira, sarki ya tabbata ga wanda ya isra'i bi abdihi da shalelansa saboda ana jin nauyin kiran kalmar bautan nan to ai daraja ce a nuna mutunta shi bawan Allah ne wannan daraja ne ba kaskanci ba isa ne da kambamawa ne ko yanzu mutum ya kalle ka ce kai kai kan wallahi bawan Allah ne da Allah ya yi ka ko ya aibata ka ya yi beka saboda ko a hausance a cewa da bawan Allah ne ai kaiwa makuran yabo ne shi yasa manzon Allah baya kyaman shi a ce masa bawa ne wastakbaru kuma suka yi girman kai suna jin sun fi karfin su bauta wa Allah fa yu'adhibuhum azaban alima Allah yace zai musu azaba mai radadi kuma wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira ba su samun koma bayan Allah wani majibinci ko mai taimako da zai taimake su duk mutumin da Allah ya sa shi a gaba a filin kyama ba mai zuwa ya kwace shi alaka tsakanin wa da kane uba da da mace da miji malami da ɗalibi ai sun kare fa idza nufikha fi suri fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna don haka dangantaka dukkanin ta an yanke da to wake nan kuma wanda yazo kwace wani kowa ta kansa yake a filin kiyama don haka duk wanda Allah ya sa shi a gaba da laifi ba mai sa a duniya ne kake dauko lauya ya zo ya kare ka nana aisha radiyallahu tana cewa mannu kishal hisab faqad uzziba duk wanda aka masa hisabi ko ya je aljanna to ya sha bala'i saboda bincike ko a duniya bai da daɗi balle a lahira mutum ya rike kujerar mulki na ciyaman ne ko na gwamna ne sai ya gama sai a ce za a yi auditing akawun tun daga ran da ya hau har karshe za a binciki komai da komai ai bala'i ya kai bala'i to wannan a duniyance kenan balle a wurin Allah wanda a duniya akwai da barbaro akwai kauce-kauce da ake iya yi amma a wurin Allah kar ta san kar ne ba abu ɗaya da zai buya a duniya na aiki da zahiri ne a wurin Allah kuma hatta abin da ka boye a zuciya na fito da shi a duniya sai a duba aikin kan na alkhairi sai a ce a to ayi aikin alheri a can yayi kaza a can amma wurin Allah bayan annuwa sai a ce to ku ciro zuciyarsa lokacin da ya dan waye a yayi ba don Allah bane don a ce ya iya ne sai a ce to babu lada ko ma gefe kaga kenan hatta zuciyar sai an yi hisabi a kanta Allah ya samu wanye lafiya ya ji kan iyayenmu da malamanmu na'am ya ayyuhan nasu qad ja'akum Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kadi haƙiƙa ja'akum ya zo muku burhanun hujja min rabbikum daga wurin mahalicin ku Allah subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilaikum ya saukar zuwa gare ku nuran haske mubina wanda yake bayyananne ya ayyuhan nasu ya ku mutane sakon addinin musulunci ba ya takaita zuwa ga larabawa bane ko ya takaita zuwa ga na ga wane duk wani dan adam a duniya da aljani an turo annabi muhammad tsira da aminci sabata gare shi ke sa nan Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane saboda risala ce alamiya sako ne da yake game duniya ga baki daya mafu kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya babu wani mutum da ya toge shi sa Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kadi hakika wannan littahaqiq ne ja'akum ya zo muku burhanun min rabbikum hujja daga wurin mahalicinku qatada bin di'ama bin qatada alaihi rahmatullah yace hujja daga wajen mahalicinku shine ainihin ah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace shine hujja daga wajen mahalicinku amma daga cikin magabata irin imamu muqatil rahmatullah alaihi a ja'akum burhanun min rabbikum yace yana daukan qur'ani amma mafi karfin hujja shine cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda an kira qur'ani a gaba mafhum tayyib da aka burhanun da Allah yake nufi anan malamai suka ce shine annabi muhammad kuma babu dama a ce annabi muhammad ya zama hujja gare ka da baka imani da qur'ani ba ai duk wanda ya yarda da annabi muhammad ko baya karanta qur'ani saboda ababe biyu ne baka imani da ɗaya ka karanta daya. ba za ka amince da saƙon kuma ka kare ta ɗan aiken ba ba za kuma da ɗan ka da ɗan aiken ka yi ba shi ba kuma ka ce abin da zo da shi na ka ba ka da shi ba so da haka ne ar-rasul ya zo da risala ta qur'ani in ka karbi sakon dan aike dole ka amince da abin da ya kawo maka in ka amince abin da ya baka mai amfani ne dole ka amince da wanda ya kawo sakon mafhum tayyib don haka burhanun min rabbikum hujja ta zo muku daga wurin ku Allah subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilaikum kuma ya saukar zuwa gare ku nuran haske mubina wanda yake bayyananne imamu katada bunu da ama bunu katada alaihi rahmatullah yace nuran mubina anan wurin kuma shine qur'anin so da kad ja'akum muhammadun min rabbikum wa anzalna ilaikum qur'anan mubina shine annabi muhammad ya zo muku a matsayin hujja daga wurin Allah kuma mun saukar tare da shi qur'ani da yake bayyananne wannan shine maganan mafhum tayyib da kan kace nur iya daga cikin sunayen qur'ani alhaq iya daga cikin sunayen qur'ani ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum in kace alkitab sunansa ne alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba in kace azzikir sunansa ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna in ka ce ruh sunansa ne wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman duka wannan iya daga cikin sunayen qur'ani mau'iza sunansa ne kad ja'atkum mau'izatun min rabbikum duka waɗannan min asma'il qur'an daga cikin sunayen qur'ani ne don haka kace haske sunan qur'ani ne saboda qur'ani ya zo daga haske da haske yana cire mutane daga duhun kafirci daga duhun shirka daga duhun bid'a da ma'asiya zuwa ga hasken tauhidi da bin sunna da da'a zuwa ga Allah subhanahu wataala to da qur'ani yana wa masu imani hanya su gani Allahu waliyu ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur da haka da qur'ani Allah yake cire mutane daga duhun kafirci zuwa ga hasken musulunci Allah ya tabbatar da mu a cikin hasken musulunci na'am fa ammal ladina amanu bil بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فأما الذين آمنوا أما وذن سكي إيماني billahi da Allah wa a tasamu bihi suka yi riko da shi fa sayudkhiluhum fi rahmatin min Allah zai shigar da su cikin rahama daga gare shi wa fadlin da falala wa yahdihim zai shirar da su ilaihi zuwa gare shi siratan hanya mustaqima madaidaiciya fa amma alladhina amanu billah amma wanda suka yi imani da Allah suka bama wannan imani da aiki na kware wa atasamu bihi suka yi riko da shi malamai sun kara wa juna ilimi wannan yi damirin kan me yake komawa na farko suka ce yana komawa kan Allah ne saboda fa'amman ladina amanu billahi wa atasamu bihi ka'ida suka ce a damir ya'udu ila aqrabil ismi damiri na komawa zuwa ga mafi kusancin suna illa idza wuji al-mani'u min zalika sai dai an samu dalilin da ke hana damiri koma zuwa ga suna mafi kusanci don haka nan babu dalili suka ce da ya hana damirin ya koma zuwa ga Allah kuma Allah shine suna mafi kusanci a ka'ida an kana magana ka ce Musa da Ibrahim da Garba sun zo kuma ya ce mini zai dawo gobe insha Allah waye ga mun wannan magana shine Garba saboda shine na karshe ka kira mutane kusan da ka kira garban baka ce kuma garban yake sai ka ce sai yace mini da kai aiki da wakilin suna kana gaya mana wanda ka kira sunansa na karshe a jerin magana shine wanda wannan wakilin suna yake dawa zuwa gare shi musa da ibrahim sun zo su amma sai ya ce mini sha Allah ta'ala juma'a mai zuwa zai dawo wa kenan ibrahim saboda shi ne na biyu malamai suka ce to ka'ida idan aka jera sunaye sai aka kira wakilin suna so dole suka ce yana dawa kan suna na ƙarshe ne ba ka iya kora na karshen sai an samu hujja da zama karar ba zai taɓa yiwa ya zama na karshen shi ba ne in aka samu hujja da ta kore karara to wannan ba yadda aka iya misali ibrahim mutumin kirki ne ɗalla da allah ya ji kansa ya koma ga allah mutumin kirki ne amma ce mun zai zo juma'a mai zuwa wa kenan dole zai zama ibrahim tunda wannan ya rasu suka ce to aka samu dalili irin wannan babu dama ka ce yana dawowa zuwa kai tunda ka ce zai dawo ko ba zai wanda ya rasu ya dawo ba to anan sai mu ce to an samu dalilin da ya hana zamirin ya dawo ga suna na kusa sai mu ɗauki sunan karshe a wannan halin amma in ba haka ba wakilin suna zuwa ga suna mafi kunsu yake komawa don haka fa amman ladina amanu billahi wanda suka imani da Allah wa atasamu bihi ai wa atasamu billahi so haka wasu suka ce koma kan burhanun annabi Muhammad wasu suka ce koma kan nuran nagar suka ce zai koma kan Allah saboda shine sunan karshe na'am kuma bayan sunan karshen kuma damirin ya biyo bayansa ka sai mu ce wa atasamu billahi suka yi riko da Allah amma kuma idan aka yi riko da Allah zai yi mutum ya riko da Allah bai dada nan Muhammad ba zai iya yi wa mutum ya riko da Allah bai riko da Qur'ani ba ba zai yi ba saboda da annabin da Qur'ani in kai yadda da su da mun dan Allah kai yadda da su wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah man yuti'ir rasula faqad ata Allah to haka duk biyayya da ake wa manzon Allah da man dan me ake dan Allah ake yi in ba dan Allah yace a bi shi ba za a bi shi ba za a bi amma dan Allah yace a bi shi to dole mu bi shi shi yasa Allah bauta ake masa annabi biyayya ake masa yasa wasu mutane mai ke faruwa sun taba tafiya wanda daga cikin su sai mu annabi ya ce ga wani shine shugaban ku in kuka je da shi duk abin da ya umarce ku masa biyayya dubal dajin sai fulqata ilin niza suka yi tafiya sai suka bata masa rai shugaba to sai nuna mulki ya ce to ba zan huce ba sai kun hura wuta in ta kai iyaka zummirat kenan kowa ya shiga cikin ku ya kone in ya kone to zan yi haƙuri saura suka ce to ba yadda muka iya tunda mun ce muna bin manzon Allah kuma ya ce masa biyayya ai dole mu yi ya ce dama annabi ya ce ku mun biyayya aka hada wuta ta kai iyaka wani ya koma gefe aka ce ya yace banda ni me yasa yace ni daman tun asali na bi annabi Muhammad dan tsoron wuta ne ni dalili na kenan wuta bana so in shiga kuma yanzu na bi shi kuma zuwa hura in shiga yace ni fa daman tun asali da na bi shi wutan ne bana so ya ce gaskiya shi ba zai shiga ba don dama ni tun asali da kuka gana yadda da shi na bi shi wallahi wuta ne ba na so na shiga sauran suka ce to fa kana da gaskiya mu din ma a cikin mu akwai wanda zamu wuta suke tsoro suka bi shi dan kana shiga wuta kuma yanzu a zo a shiga wutan ana ganin ta kuma ido da ido ba ma an kai gaba sai suka fasa da suka dama don Allah suka ga masa ya ce ah, ai da kun shiga da ba za ku dawo fito a cikin ta ba za ku yi ta zarce hato lahira ce sai ce innama ta'a firma ma'ruf ai kowane mutum aka masa biyayya cikin abu mai kyau ne da na ce kuma biyayya a komai ina nufin a cikin biyayya ga Allah ne amma ki saba Allah ba da kuma biyayya su kaga kenan wancan da ya koma gefen fikihunsa ne amfani da shi daman tun asali fa da ya wuta bauta ne baya so shi ba yi da dalili ce wallahi tun asali wutan nake tsoro na shiga musulunci kuma yanzu na zo a da hannu na kura shiga kuma ya ya lalace kai yaran ma ka gani fa sayudkhilukum fi rahmatin minhu waɗanda suka yi imani da Allah suka rike Allah suka rike Allah subhanahu ta'ala ka sake komai ka rike Allah in ka rike Allah ka rike komai duk wanda ke tare da Allah iya tare da komai amma wanda ya sake Allah ya yi asara Allah zai shigar da su fi rahamatin minhu a cikin rahamarsa menene rahamarsa Abdullahi ibn Abbas ne yace ita ce aljanna duk wanda ya rike Allah subhanahu ta'ala Allah zai kai shi aljanna wa fadilin kuma Allah zai kara masa falala anan a baya an ce wa yaziduhum min fadli anan kuma sai ce wa fadilin kaga can da aka ce zai kara musu a cikin falala a shikenan damar aljannan falla ne sai a kara musu a cikin ta don kari akai shine a ce je ka yanto an baka alfarmar duk wani mai tafidi da maka ihsani a duniya ya zata maka kai aljanna anan kuma sai ce zai ba su fadilin malamai sun yi manyan tafsiri guda biyu na farko daga cikin maganganun malamai akwai magana na imamu zujjaj rahmatullahi alaihi babban malamin lugha ne da mujahid dalibin ibnu abbas radiyallahu an suka ce karin falala shine abinda Allah yake ba wa mutane aljanna wanda hadisi yace ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai ni'imar da ido bai taba ganin ni'ima ko da kwatankwacinta ba ai a aljanna ka san akwai giya a duniya ka taba ganin giyar duniya to ba wannan giyar aljanna ake magana ba abin da ido bai taba ganin ko wani abu mai suna irin wannan ba kunne duk iya jin daɗin labari bai taba jin daɗi irin wannan ba zuciya duk iya hakaito ni'ima da ta yi ba su taba hakaito ni'imar aljanna ba saboda ka san zuciya na iya hakaito ni'ima to duk da barbarunta na iya hakaitowa ba ta iya hakaito wannan jin daɗin ba to Allah yana ware wa 'yan aljanna wasu daga cikin su special abubuwa sai ba su ba su taba jin labarinsa ba ba su taba ganinsa ba ba su taba kaddara shi zai faru ba sai Allah ya ba su tafsiri na biyu kuma malamai suka ce karin falala shine ganin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda hadisi abu khalid ke cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara fi sama la tudammuna fi ru'yatihi annabi ya ce za ku ga Allah kamar yadda kuke iya ganin wata a sama ba wai ana kwatanta Allah da wata bane sai dai yadda kake daga ido ka kalli wata ka daga ido ka kalli Allah ayoyi da dama sun tabbatar da wannan kuma aqidar ahadu suna lalle yan aljanna za su ga Allah Allah ya samu a cikin su annabi ce yadda kuke ganin wata a sama ka za ku yi to Allah zai ba su ikon ganin sa Allah ya samu a cikinsu so ganin Allah wannan shi sai suka ce to ya zama kenan lilladina ahsanul husna wa ziyada kamar da cikin suratu yunus ga waɗanda suka yi aiki na kwarai akwai alhusna aljanna wa ziyada za a musu kari to shine falalan ana wannan karin shine ganin Allah subhanahu wataala ka kalli Allah Allah yadda da kai magabata daga cikin sabai suka ce dadin sa yafi ni'imar aljannan gaba daya ka samu yaddar Allah sai ya ce wa ridwanullahi akbar yaddar Allah shine mafi girma yan aljanna ba su ganin daraja da ya kai ka shiga aljanna Allah ya ce na yadda da kai ya fi komai jin daɗi yanzu kaddara ba fata ake ba mutum ya shiga aljanna sai Allah ya ce bai yadda da shi ba ai yana cikin ɗarɗar ai gutsiri tsohon bata kare ba ka shiga Allah ya ce shiga dai amma ban yadda da kai ba ai fitina ta auku amma ta kana zuwa filin kiyama sai Allah ya ce wanda ne ya hakuce wanda na yadda da shi hakikatan ba matsala an yadda da shi to in aka ce Allah ya ce a gaya maka wannan akwai abin da ya saura makan damu ba wani abin da ya saura kawai shikenan sai cin gara sa kawai za ka samu peace of mind iyaka da wannan ya tabbata cewa ganin Allah da samun yardar Allah ya mafi aljannar daɗi mafhum waya wa yahdihim ilayhi zai shirya da su zuwa gare shi zuwa gare shi me zuwa ga ganin sa shi subhanahu ta'ala siratan mustaqima akan hanya madaidaiciya shine dinan qayyiman addinin musulunci da yake tsayayye wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili Allah zai shirye da su zuwa ga hanya madaidaiciya shari'a ta Allah ne kuma ka'ida shiryayye yake roƙon shari'a ka'ida kenan shiryayyen mutum shi yake neman shari'a mai misakon Sheikh Salim Munajjid Abidahullah cewa ah, nukasul intilaka ila tariqil istiqama yake ce al-muhtadi huwa alladhi yatlubu al-hidayata man shirye yake roƙon shirya shi yasa kullun ka tsaya gaba ga Allah sai ka ce ihdinas siratal mustaqim kana roƙon Allah ya sa ka a hanya madaidaiciya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da rayuwar mu akan hanya madaidaiciya ya sa mu rayu da imani da musulunci mu mutu da imani sai aya ta karshe a ramma يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين والله بكل شيء عليم يستفتونك في يستفتونك suna neman fatawarka suna neman istiftahi qulillahu kace Allah yuftikum fil kalala yana ba ku fatawa cikin wanda ya rasu ya bar magada da babu da babu baba inimru'un halaka idan mutum ya rasu laisa lahu waladun bai da ɗa walahu ukhtun amma iya da yar uwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya falaha nisfu ma taraka ana bata rabin abin da ya bari a duniya gaba ɗaya wa huwa yarithuha shi ma yana iya gadanta gaba ɗaya na dukiyarta in lam yakul laha waladun in ba ta da da ta haifa kuma ba ta da kowa zai iya gadanta wa in kana tathnatayn falahuma thuluthani mimma taraka idan sun kasance guda biyu ne yan uwa mata da yake da su da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya bayan wannan bai da kowa fara kuma sulusani min ma taraka su bi suna ɗaukar kashi biyu cikin ukun duk abin da ya bari wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an idan sun zama yan uwa ne har ainihin gaure maza da mata zakari mithlu hazzil unsayaini a nan sai a raba namiji na da rabon mata biyu yubayyin Allahu lakum an tadillu Allah yana bayyana muku wannan hanya ne don kada ku bata wallahu bi kulli shay'in alim akan komai da komai Allah mai ilimi ne a dalilin saukan wannan aya kamar yadda hadisi ya inganta cikin sahihu muslim cewa jabir bin abdullah al-ansari radiyallahu anhu yayi rashin lafiya mai tsanani kamar yadda da kansa yake faɗa wanda kuma ɗalibinsa abu zubair ya ruwaito ya ce faja'a rasulullah huwa wa abubakar ya udani sai annabi ya zo tare da sayyidina abubakar suna ziyarta ta su duba jikina dab da annabi zai fita hajjatul wada wato hajjinsa da kwana. wannan yasa wasu daga cikin magabata suke cewa hadhihi hiya akhiru ayatin unzilat fil qur'an aya ta karshe da aka saukar da qur'ani kina wannan matsala ce khilafiyya amma dai na daga cikin ayoyi na karshe karshe bayan manzon Allah ya ziyarce shi sun ya gaishe shi sai jabir bin abdullahi lokacin radiyallahu anhu yake cewa ya rasulallah inna li tiswa akhawat manzo Allah ina da yan uwa mata guda tara kuma ina da yar wata dukiya yayi za a raba musu gado ba da da ba da mahaifi sai yan na mata guda tara yaya gadon su zai kasance don manzo Allah ina ga zan bar duniya manzo Allah bai yi magana ba sai ya shiru yana jiran me amsa daga wurin mai duka Allah subhanahu wa ta'ala bayan lokaci kaɗan sai juye ce wa jabir ana ma ara mai yi fi hadal mar ya ce jabir ba na ga alama bai bayyana gare ni cewa za ka rasu a wannan jinya da kake ciki ba don an turo masa sako amma dai tambayar da kai to ga yadda za a raba gadon sai aka saukar da wannan aya aka raba gadon na farko an bashi peace of mind ya samu iyaka shine cewa ba maganar rasuwa a yanzu dai abin da ya bayyana ba yanzu zaka tafi ba kaga ya samu nutsuwa ko to na biyu tun da ka yi tambaya matsala ce ta ilimi to ga kuma amsan tambayar da ka yi sai Allah ya turo mala'ika jibril takanas ta sama ya kawo wannan aya zuwa ga ɗakin da jabir ke jinya tare da abubakar da annabi sallallahu a wannan wurin sai Allah ya ce yastaftunaka suna tambayanka suna neman fatawa a wurinka sahabbai yan gata ne yastaftunaka fin nisa yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil anfal yas'alunaka anis sa'a wa yas'alunaka ma za yunfiquna yas'alunaka anil mahid duka waɗannan yas'alunaka yas'alunaka me suke yi tambaya suke babu amsa sai Allah ya turo mala'ika ta kanas ta sama sai ya kawo amsar so a wannan haka ya faru yastaftunaka suna tambayan ka suna neman fatawa qulillah ka ce Allah yuftikum yana baku fatawa fil kalala a cikin al'amarin kalala shine wanda ya rasu bai da baba bai da kuma ɗa namiji to wannan yawanci rabon gadonsa malamai sun dare suna ƙara wa juna ilimi akan yaya za a shin idan bai da ɗan uwa namiji ana iya raba gadon duka ne ko sai an rage wani ragowa an kai bai mali a'a ko kuma ƴaƴan bafaninsa na iya cin gadonsa a'a ko kuma ƴan uwansa da suke uwa ɗaya ba zai na iya cin gado mafu tayyib inimru'un halaka inimru'un halaka ai inimru'un mata idan mutum ya mutu amma a wajen bahaushe idan rasuwa ne musulmi ya fi dace ka ce ya rasu qur'ani bai ban cewa innaka mayyitun wa innahum tuna. amma yawanci iyayenmu ba sa mana tarbiyyar mutum ya rasu ka ce ai wane ya mutu ai malam liman ya mutu ai bai yi ba sai dai ka ce ya rasu suka ce wanda kuma ya zama ya mutu an nade shi an je an sha giya an yi ihu an dankara shi a ƙasa sai ka ce ya mutu amma wanda aka wanke shi aka sa masa likafani aka yi Allahun magafin lihayyina wa mayitina wa shahidina wa ga'ibina wa zakarina wa unsana aka yi ta yi aka je aka binne a cikin wasu ya ce ya rasu Su shi sa iya yare yana da daɗi in ka fahimci kalmomi sai ka sa kalmomi inda suka dace in mutum bai iya ba sai ya kinkimo ta kalma sai ya kwanzama a wurin da bata dace ba sai ya gana subhanallah subhanallah kuma hausa ita kanta kala kala ce abinda za ka yi a nan wurin ya zama normal in ka je sakkwata kai sai ya zama abin kyama wani lokaci abinda za ka yi a nan a can ya zama abin kyama in ka zo nan normal ne <laughs> ba zan ba da misali ba ba ruwa na <laughs> ba ruwa na ni ka idan mutum ya rasu laisa lahu waladun bai da da malamai suka ce an kira kwaya ɗaya ne maimakon a ce laisa lahu walad walal walid bai da da bai da baba sai aka kira da alhali baba ma na iya cin gadon malamai suka ce mai dalili saboda da ɗa da uba dukkaninku dangantakar ku da su ɗaya ne shine haihuwa ne sunan abun. wani babanka ne ya zama babanka saboda ya haife ka kai kuma baban wani ne saboda ka haife shi so zaka duka dangantakar ɗa da uba da kuma kai da ƴaƴanka duka dangantakar ɗaya ne shine haihuwa ne kai an samar da kai suka zama iyaye kai ka samar da wasu da ikon Allah suka zama ƴaƴanka sai Allah ya kira kawai walad a wurin ba sai ya ce walwalid ba saboda dukansu da walad da walid da walida an yi ishtikaki daga kalmar walada ne daga kalmar haihuwa ne hadha waladuhu wa hadha waliduhu wa hadhihi walidatuhu wannan ɗansa ne wannan babansa ne wannan mamansa ne walad walada fa'ala walidun fa'ilun walidatun fa'ilatun kaga duka an yi ishtikaki daga masdar kwaya ɗaya ne to sai Allah kawai yace mana me laisa lahu waladun ba sai ya ce wal ba amma ya kunshi duka guda biyu saboda alakar akan haihuwa ne bai da wani namiji da ya haifa ko ya haifar da shi walahu uktun amma sai ya zama an dace iya da yar uwa yar uwa ɗaya biyu in ma yar uwa da ake uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma wacce ake uba ɗaya waɗannan biyu ne kadai ke iya cin gadon mutum wanda yar uwa da ake uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda ake uba ɗaya amma wacce ake uwa ɗaya kadai uba daban-daban ba ta cin gadon mutum mafu tayyib to in mutum ya sama. yar uwa ɗaya ke da ita falaha nisfu ma raka haƙƙinta shi ne tana da rabin abin da ya bari in dai bai bar ɗa namiji ba kuma bai bar bai bar bai bai bai da yaya da ya bari kamar irin halin jabir kenan ko wa huwa yarithuha shi kuma zai iya gada dukiyar ta duka a nan za ta ci rabin gadon sa ne kadai saboda ita kadai yake da ita a inda ya bar yar uwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya za ta ci rabin dukiya wa huwa yarithuha shi kuma yarithu me yastaghriq jami'al mal zai iya dauke dukkan dukiyar da ta bari in lam yakullaha waladun in bata haihu ba idan yar uwa ta da ba ta da kowa sai wanta da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya na iya cinye dukiyar ta gaba ɗaya a gado fa in kana tafnataini idan kuma ya zama mutum ya bar yan uwa mata biyu ne an gane biyu a nan saboda kanata yana zama tasniya ne ba a ce isnaini ba sai ka ce isnataini da wannan malamai suka ce to mutum da ya zama ya bar ƴaƴa mata ko kuma yan uwa mata biyu da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko suke uba ɗaya bayan su bai da kowa suna da asulufani mata raka kashi biyu cikin ukun abin da ya bari in ya bar naira miliyan uku za su ci miliyan biyu su biyun nan mafhum wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an idan kuma ya kasance ya rasu ya bar yan uwa ne kawai maza da mata kaman su goma ne a wurin mamarsu shine na goma ya bar tara mata hudu maza biyar su kada ne magadan to anan falil zakari mithlu hadhil unsayni za a iya raba musu dukiyar duka in bai da wani magada sai su kadai amma namiji zai ci rabon mata biyu ne a cikin rabo din mafu tayyib so haka namiji da cire ban mata biyu yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana bayyana muku wannan ne dan kada ku an anan bi ma'ana li Allah tadillu ne saboda an na zuwa matsayin li Allah asalin magana da shine yubayyinu Allahu lakum li Allah tadillu Allah yana bayyana muku wannan daki daki don kada kubata. wallahu Allah bi kulli shay'in alim akan komai da komai mai ilimi ne اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم وأن شيء كرشان تفسيري نشكرا تدعو da ɗari hudu da talatin da biyar insha Allah ta'ala abubuwa da muka karanta Allah ya sa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ya ba mu ikon kafa hujja da su ba a kafa hujja gare mu da su ba ah, bayanai na rufewa a takaice zan yi su bana ba tare da an tsawaita da yawa ba insha Allah a ah, na farko shine godiya ta musamman da yabo zuwa ga Allah subhanahu wa wata'ala akan ni'ima da ya mana na lafiya ya yi mu musulmai kuma ya ba mu ikon azumtan azumin watan ramadana wanda da yawa daga cikinmu sun yi azumi har zuwa yau ba tare da sun sha ɗaya ko biyu ba wasu sun samu ikon yin rabi ba su yi rabi ba su ma allah musu ni'ima muna gode wa allah da wannan ni'ima da cewa alhamdulillah alladhi ta ni'matihi tatimmu salihati ya allah muna godiya gare ka akan wannan ni'ima da ka mana ka ba mu lafiya ka ba mu ikon shaida azumin watan ramadana muna kaskantar da kai da mika kogon bara gare ka ya Allah ka sa mu a cikin bayan da ake yantawa zuwa ga aljanna ya Allah muna roƙon ka gafarta mana muna godiya ga Allah da ya bamu ikon bayan yin azumi na gabatar da tafsiri a karatun bana an yi shi a cikin damuna ana yawan ruwa a kwanakin nan amma saboda ni'ima ta Allah da kuma dagewa da muka yi muka jajirce ba dan wayen mu ba sai don shirya ta Allah Allah ya sa tun daga farko Ramadana da ruwa ko ba ruwa ba da aka yi fashin karatu an yi darasi na maza guda 28 an yi na mata guda 19 na suratul kasas idan ka tara gaba daya baka darasi nawa 37 su ne darasin tafsiri na bana yanayin ruwa da ake inda mun kashe jiki da akwai kwanaki da ba za a yi ba kwanaki na an yi kofi guda 47 ke so da an yi darasi guda 47 jazakumullahu khaira ga 19 ga 28 47 a yadda yanayi yake na damuna in ba dan an dan jajirce ba da ba zai yi ba kama alhamdulillah sai zama zuwa kafin kowa ya sani ko an ga hajiri ko ana yayyafi za a yi so duk wanda yake da niyya ta gaskiya sai ya zo wanda ko bai da niyya yar karama ce sai ya karanta la yukallifu Allah nafsan illa wusaha sai ya kwanta sai kuma wani abin da Allah ya kaddara mun gode wa Allah akan wannan dama da ya ba muka jajirce muka yi karatu a duk kwanakin da ake ruwa din ba wayan mu bane shirya ce da taimako daga wurin Allah Allah mun gode maka abin da makaranta a kwanakin allah ka sa mu ci jarrabawa a kansa mu yi aiki da shi na biyu nasiha nake da shi da jawabin rufewa a cikin kalmomi guda bakwai zan rakkaza nasiha ta gaba ɗaya gare mu ne ba na toge wani mutum kowa ina magana da shi a cikin mai tare da ni a masallaci namiji ko mace ko wanda ke ji a kafofin watsa labarai ko mai gani ban toge wani mutum ɗaya ba akan jarrabawa da muke ciki a afirkance da a nigeriance da a arewacance ababen da za mu yi mu ne mafita na farko al'itira bi annal musiba ma kasabat aidina kowa a cikin mu ya amince jarrabawa da Allah yake mana hannayen mu suka jawo mana su ne ma'asiya sabon Allah da muke ne samu a cikin halin da muke ciki ba na roƙon wani mutum ya cire kansa kowa ya dauki kansa akwai laifin da yawa Allah subhanahu ta'ala. ko mai mulki ne ko wanda ake mulka ko namiji ne ko mace yaro ne ko babba mai ilimi ko mara ilimi mai wadata ko mara wadace mai sarauta ko mara sarauta kowa a cikin mu ya dauka cewa akwai laifin da yawa Allah ne dalilin wannan Allah yake jarraba mu ayoyi da yawa sun bayyana mana haka a Qur'ani cewa mu muke jawo kanmu fitintinu Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kathirin duk abun da ya faru gare ku Allah ya ce na musifa hannayen ku suka jawo muku dan ma kun yi sa Allah ya muku afuwan da yawa da yawa ma bai kama ku da su ba Allah ya yafe muku amma hannayen ku ke jawowa mu tsaya mu yi tsan mu gani mutanen annabi hudu laifi dai suka yi wa Allah ya dirka ke su mutanen annabi shu'aibu laifi dai suka yi wa Allah ya dirka ke su mutanen annabi lutu laifi dai suka yi wa Allah ya dirka ke su mutanen annabi sale laifi da suka yi Allah ya ke su duka waɗannan al'ummomi laifi ne suke yi duk laifin da suka yi a cikin wannan al'ummar tamu a najeriyanci a arewacin ƙasar nan duka laifuffukan ana yin su babu baya ɗaya da ba a yi har ma an ƙara laifuffukan da ƙur'ani bai ba mu labarin wata al'umma ta taɓa yi ba ko ƙur'ani bai ba mu labarin an yi wata al'umma da mutum zai ɗauki ɗa da hannunsa ya je ya sayar ya karɓi kuɗin ya zo ya ci abinci ba a cikin society nan ana yi ƙur'ani bai ba mu labarin wata al'umma take ɗaukan yaro a yanke ogan sun sassan jikinsa a je a sayar don a yi sihiri ba ba mu labarin wannan ba ƙur'ani bai ba mu labarin wata al'umma da ke sihiri da ke binne dabbobi da ransu ba amma yanzu ana yin su alƙur'ani bai ba mu labari ko ma bayan luwaɗi namiji ya kwanta da namiji ƙur'ani bai gaya mana labarin mace na auren mace ba yau lesbianism ana yi mace na auren mace waɗannan laifuffuka mun ƙara su ne bayan laifin da ake wa Allah na duk al'ummomin baya mu dammara. da Allah ya ke su muna yin su kuma ƙara waɗannan laifuffuka da ma wasu waɗanda ba ambata ba wannan ababin misali ne me yasa ba za mu ɗauka cewa jarrabawa da Allah ya mana musifa ne da abin da hannu mai jawo mana ba idan kai ba kai laifin ba ko ni ban yi ba to ko su jama'a da suke makwabtanmu in ma a gida in ma a ofis in ma a kasuwa suna cikin sabon Allah da kuma daman wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha shadidul iqab Allah ya ce ku ji tsoron fitna da in ta zo ba ta shafan wanda suka yi zalunci su kadai da mai laifi da mara laifi duka tana haɗe su to haka laifin wannan iya shafan wani al'ummomi da dama kaɗan suka yi laifi Allah ya dirkake su kamar mutanen saba ba dukkanin su ne suka je suka yi laifi ba kaɗan ne suka yi Allah ya dora fitina a garin gaba daya laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa a'radu fa arsalna alaihim sayl al-arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dawatay ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al kafur laifi suka yi Allah Allah ya dirka ke su wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan من كل fa فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع ba بما كانوا يصنعون waɗannan al'ummomi duka wasu daga cikinsu ne suke juya Allah baya sai dora musu jarrabawa dukkan wata fitina ko bala'i ko musifa ko damuwa da ka kanka a ciki a kasarka ko a garinka sai mu tsaya mu gaya wa kanmu ne mu muka jawo wa kanmu da laifin da muke wa Allah ba ina laifin kowa ya yi laifin ba sai dai wani abokinka ko makwabcinka ko kwalik dinka ko wanka ko kaninka ko ɗan ƙabilarka ko wanda ke cikin addininka ya yi laifin dalilin wannan fushin Allah ya hada da ku gaba daya Qur'ani ya ƙara gaya mana inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja halin mutane suna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ya kawo kishiyar wannan har sai sun canja da kansu idan suka daina bin dokar Allah ya ce kuma sai mu kawo musu halin da ba sa so in suka dawo suka mika kai zuwa gare mu Allah ya ce sai mu dawo musu da irin rayuwar da suke bukata Allah ba zai taɓa mu rayuwa da muke bukata da aminci ba sai mun bi abin da Allah subhanahu wata'ala yake so haka yi mana alkawari kowa a cikin mu ya je yi wa kansa hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu na biyu shine at-tauba ila Allah idan mutum ya gane zunubansa ina mana wasiya da duk mai sauraro na a ko ina yake mu zauna mu tuba zuwa ga Allah ni na gane me nake wa Allah na laifi kai ka gane me kake wa Allah na laifi shi ma ya gane kar na damu da naka ko ka damu da nawa kowa ya damu da kansa mu zauna mu daina a cikin al'ummar mu mai sihiri ji tsoron Allah ya daina mazafi ya ji tseren Allah ya daina ɗan luwaɗi ya daina mazinaci ya daina mai satan dukiyar talakawa ya daina kowa ya gane mai yake na laifi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala talaka akwai laifin da yake yi mai mulki akwai irin laifin da yake kowa da irin damar da ya samu yake laifi kowa ya zauna ya tuba zuwa ga Allah Allah ya kira mu'mine ce su tuba ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha kuma wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna al'ummar da baka tuba Allah yana halakar da ita manzon Allah sahabbai sun dabe shi hadisin muslim suka ce a nuhu lagwa fina as-salihun manzon Allah za a iya halakar da mu kuma cikin mu akwai salihai akwai ustazai na gaskiya akwai waliyai bayan Allah na kwarai manzon Allah yace na'am idza kathura al-khabath idan sabon Allah yayi yawa da salihai bayan Allah na kwarai Allah zai dirka ke ku ko suna cikin ku wannan bai bayyana mana cewa akwai bayin Allah na kwarai amma saboda sabon Allah ya yi yawa manzo Allah ya ce ko da akwai mutanen kwarai Allah zai dirka ke ku gaba daya to a yanzu sune irin matakan da aka fara da al'umma a yanzu dukkan abin da baka iya sawwarawa zai iya faruwa a Najeriya ko a Afirka shekara goma yanzu ya zama tarihi ba za ka irga sau nawa ya faru ba me dalili saboda ba mu koma zuwa ga Allah ba kowa a cikin mai ga yadda zai gyara alaka tsakaninsa da Allah subhanahu ta'ala na uku mu yawaita yin sadaka sadaka na daga cikin manyan ababen da suke zama kafaratu dhunub kurakuran da muka yi wa Allah ya dora mana hali mara daɗi idan muna yawaita sadaka alkawarin Allah ne yana kankara zunuban baya daga mun tuba sai ya zama kawai an buɗe sabon chapter ne gaba amma baya kan Allah ya yafe mana in tubu sadaka in تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير in tubudu sadaka fa ni imma wa in tukhfuha wa tuduha al-fuqara fa huwa khairul lakum in kun bayyana sadaka ma Allah in kun boye kun ba fakiri Allah ya ce shefi alkhairi gare ku wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai kankare muku kurakuran ku zai gafarta muku ku malamai suka ce wannan aya da wasu ayoyi sun tabbatar da cewa dukkan al'umma da ta amince ta sami Allah to ta yawaita sadaka dalilin sadaka Allah yana kankare wannan al'umma abinda da na kurakurai ba sai ka dauki abu mai yawa ba mu dora wa kanmu dukkan bayan kwana ɗaya biyu za ka yi sadaka yi sadakan kwanan shinkafa ɗaya yau gobe sadakan buhu ɗaya na shinkafa in kana da hali sati mai zuwa kana da hali sai kankana ka bada sadaka a maraya ke neman taimako ba shi dubu ɗaya. ya zama akwai wani bajet gwargwadon arzikin da Allah ya ba muna yin sadaka ne don Allah ya kankare mana kurakuran mu na baya ya canja mana halin da muke ciki ba don halin mu ba sadaka na da tasiri wajen tunkuɗa fitina musamman sadakar da aka ɓoye ta tana da tasiri wajen tunku da fushin Allah subhanahu ta’ala, wasiya ta maza da mata yara da manya talakawa da masu kuɗi mu yawaita sadaka da niyyar Allah subhanahu ta'ala ya kankare mana kurakuran baya ya kuma ba mu ikon biyayya zuwa gare shi ya amintar da mu daga abin da ya fi karfin mu na hudu mu kiyaye magana ta imamu malik rahimahullah yana cewa wai lai yusliha akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha babu wani abin da zai gyara karshen al'umman nan sai abin da ya gyara farkon al'umman nan abin da sahabbai suka yi radiyallahu anhum na komawa zuwa ga Allah da sallama al'amura zuwa ga Allah da biyayya zuwa ga annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi da ta'a zuwa ga Allah da imani da aiki na kwarai ya taimake su ya ba su nasara shine abin da zamu yi Allah ya taimake mu ba mu nasara zan dakata anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Alhamdulillah kun saurari fassara karatun Alkur'ani mai girma daga bakin Sheikh Isa Aliyu Fantami wanda kamfanin Gerawa Oil Mills Nigeria Limited suka ɗauki nauyin kamuku shi da fatan Allah ya saka wa kamfanin da mafificin alkhairi. Aliyu Sufiya na alasan nake cewa mu kasance da ku gobe domin jin ci gaban karatun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.